ثم إن عدالة الإسلام واتو مسلمين نمسلمتي لا تكتسر على حفظ حقوق المسلمين فقال بات تسايا واغا تسايا وحق المسلمين داي walaysa laha mailun ila al-aqida kuma ba cewa an kai bata damu da abin nan ba ba ce bata damu da aqida ba bal hiya al haqqi aina ma kana tana tare da gaskiya duk inda gaskiya take kun gani wato ga ga musulunci ba a cewa babu ruwanmu da abin nan babu ruwanmu da addini a'a wato akwai ruwanmu da addini amma wajen ba da haƙƙi wato ba a damuwa kuntun ko wace ina aƙida a gare shi za a ba shi haƙƙinsa kun gane kun ba a zaluntar mutum don yana da aƙida da don yana wani addini daban ko kuma cikin musulunci ya karkace bai hana a hakkin sa wanda ya dace kun gane ko abin aina ma ka bi inda yake fa qala ta'ala muhadiban kull karim wato Allah yace shi na mai magana da manzon sa inna anzalna ilaykal kitaba lalle mun saukan ma littafi wanda yake akwai umarni ciki akwai hali ciki wal fasl bainan nas kuma akwai shari'a tsakanin mutane ciki ah, li tahkuma bainan nas bima araka Allah don kai hukunci tsakanin mutane da abinda Allah ya ya nuna ma hukunci tsakanin mutane da abinda Allah ya sanar da kai ai alama kallahu fi abinda Allah ya sanar da kai wato kun gani ga kome annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi aiki da ra'ayi tilas ne sai ya tsaya Allah ya ce masa yi kaza sai wuri biyu wuri na farko wurin yaki nan an ce shi shawara da mutane sannan bayan haka nan ya dogara ga Allah wajen zartarwa an saukar ko ba saukar ba wuri na biyu wajen shari'a ba a ce sai an saukar a ce wani da gaskiya domin a koya mana mu alƙalan baya kun gane ko eh, wato nan da ra'ayi wato da shaida shaidu don haka wato annabi ke cewa akwai wani mai zakkuwa da ya iya magana da wannan iya magana tashi in ba shi in ba shi gaskiya in ba shi haƙi to alhali ba na shi ba to wuta ni yanka masa kun gane ko eh ah, bai da ba ka an kace shi in ba haka in ba haka nan ba za mu koya ah, Waya abin nan eh na zo na kawo kara eh alhali shi wancan saboda iya bakin shi ban iya ba eh. alkali ya fahimci iya bakin shi ya yi rinjaye shi ya ba da rashin gaskiya eh. wato anan alkali bai da laifi bai da laifi abin da ya bayyana gare shi na gaskiya kawo shaida ka da shaida ga abin da ya bayyana ka gane ni to madalla kullil kha'inin khasima aka ce ma annabi kada ka zama mai taimakon husuma ga masu yaudara kun gane ko ayyam khasima mai mai taimakon su ga husuma ai fa hakun bihi kai hukunci da littafin da anka saukar ma wala takum mukhasima anil kha'in kada ka zallo ya ka taimaki masu yaudara wa in kanu min atba'i ko da sun zan cikin mabiyanka ko da musulmi ne suna yin shari'a da kafirai to kada ka taimake su inda suna da yaudara lidda da ya kawato kenan suna ya abin su musulmi ne waɗancan makiyanka duk da haka dai sai ka taimaki gaskiya لأن العدالة في الحكم لا تكتلي ميلا إلى جانب غير الحق domin yin hukunci wato yana neman karkata zuwa ga gaskiya gefe wanda yake abin da gaskiya bai bukatar abin nan bai bukatar taimakon wani kun gane ah, wasu gafirullah wasu da Allah in hammamta bi shay'in min zalika har in ya zan ya dan kasa cikin zuciyar ka ka so ka taimaki wani don masoyinka ne to ka nemi gafara wannan magana ana wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma mu an makasudi domin an an wa shugaban magana mata mutanen sa an kawa ke ci gaba a ban kare ba wasu kafe da wato hali in ka karkata ga yin ga taimakon wani wai don yana masoyinka abin nan ga shari'a to ka nemi Allah gafara inna Allah kana furar rahima Allah ya zama mai gafara ko mai abin nan mai tausayi li ahli ta'ati ga mutanen ta'a shi wayurwa anna wahida min al-ansari wato wani mutum daga cikin ansar mutanen Madina ne yusamma tuma tuma tumni ubayrik sunan shi tuma tumni ubayrik saraka dirhaman dir'an wa khabaha ya saci sulke sai ya ɓoye ta inda yahudin ya kai mai wani ba yahuda ya ɓoye masa fa da inda ku sai an ka sami wannan sulke wurin ba yahude fara ma ku tuma bi sai uh, wannan tuma da kai ajiya sai yace shi ya sace ta ku gane ko wa halafa annahu ma saraka shi ba yahude ya rantsa ba shi ya sace ta ba fasa alqamuhu banu zufar annabi sallallahu alaihi wasallam sai abin ya zan jayayya wane ne ya sata kenan shari'a ta kuma tsakanin ba yahude da ta'oma sai yan uwansa musulmi sai suka tau suka roki annabi to Allah a rufa musu asiri an yi yujadil an wato shi taimake shi ga jayayya wai wai uku shi barantar da shi kada a ce yayi abin kunya wa aballahu illa yuqima na eh, yuqima nabiyahu al-adla Allah ya kiface annabin sai ya adalci kawai bayanan nasu tsakanin mutane tsakanin musulmi da kafiri in kafiri adda gaskiya shi za a ba wa ya kadi bil haqqi shi uh, hukunci da gaskiya li mustahiqihi ga wanda ya cancanci gaskiya man kana ko wane ne wala yubali bai yar bai damuwa eh, ko ta uh, ko wane ne kun fahimta ko eh, kun ga wata wannan shi a musulunci eh, in ana shari'a babu wane wala tujadil wala تجادل عن الذين يختارون Kun ga taimakon masu rauni ko? Wala ta jadil, annabi Allah ya ce ma annabi, kada ka yi jayayya an allazina ya khatanuna kada ka zan loya wato ka taimaki waɗanda ke yaudara kawunansu ya kununa suna taimakon rayukansu bil ma'asi da zunubi. li'anna wa bara khiyanati ma laihin domin wanda ya yaudara cutar nan in ta yaudara za ta komo akan sa inna Allah la yuhibbu hauwa kana Allah baya son wanda ya zama yaudara kathirar khiyana mai yawan yaudara atima mai yawan zunubi yu'aqibu Allah ne masa azaba shine ma'ana baya son shi yasakuna من النار ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضيه من القول وكان الله بما يعملون yastakfuna min Allah suna neman su tsare kansu daga mutane wato suna jin kunyan mutane don haka sun kato suna kamun kafa wala takfuna min Allah ba su neman koyewa daga Allah wa huwa ma'ahum alhali Allah na tare da su da ilmin sa iz yubayyituna ma la yarda min alqawl lokacin da suke kwana da abinda Allah bai yarda da shi na magana lokacin da suke shawara su su nemi annabi ya ruhe musu asiri Allah na nan tare da su yana da abinda suke faɗa wato abinda bai yarda da shi na magana min azmin nan su Allah halifi ala nabi sarika sun yi niyya za su yi rantsuwa wato ba dan dan uwansu bai sata ba warami yahudi bayan haka na a ce ba yahudin shi yayi to wannan da abinda sun ka kwana suna kullawa Allah na tare da su wa kana Allah bima ya'maluna muhida Allah ya zama kewayewa ga abinda suke aikatawa aliman masani ga duk abinda suke yi ya kewaye su da ilimi ha antum haula'i فمن ha an to haula ga ku ya ku kuna cha ku musulmi ne ansar akon abin nan khitabun li kulli man yati minku duk ya ta'atta min wannan magana ce ga duk wanda yake yana son a taimaki wani nashi ga rashin gaskiya ga ku wato an yujadal ko an yujadal kaliban wato wanda ke son a taimake shi da jayayya bisa ga ƙarya ani da khawana khawana ga masu yaudara li qarabatin dan zumunta aw li shay'in akhar ko dan wani abu misali qawmi duma kawai mutanen duma ga ku ya ku wadannan jadaltum anhum kun dora jayayya don ku kare su wato abin nan nan duniya fil hayati duniya cikin rayuwar duniya wa man yujadilu Allah wane ne zai yi jayayya da Allah matsayin su ya amal kiyamata ranar kiyama idan azabahum lokacin da zai musu azaba wane ne zai tsaye ce Allah kada kai musu azaba amma ya kuna alaihim wakila ko ko wane ne zai zan wakili wane ne zai zan loyan su ranar lahira shi kare su idan su musulmi ne ya taballa amrahum wane ne zai jibinci al'amarin su wayo alko wayo zubu anhu ya tunkuɗe musulmin laifi ai la ahada ya falu zalika ba wanda ke iyawa kun gane kun Allah sauƙaƙe in ya zo annabi ake wa wannan fada to ku sauran alƙalai fa da sauran shugabanni Allah ya taimake mu wa man ya'mal su'a wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata cuta wato yayi zunubi ai ya so bihi gaira wanda yake yayi wani abu wanda zai bata mu ne rai da shi kamar yadda abin nan da tuma yaje ba yahudan nan da wannan sata aw sa ko ko wanda ya zalunci kansa da yin wani zunubi ya doge akan zunubin summa yastaghfirullah amma sannan ya nemi Allah gafara ya jiri gafurar rahim to zai samu Allah mai gafara rahima mai jin kai da gare shi to sannan kuma idan mutum ya yi laifi ya ki tuba wannan laifin nan yana nan tare da shi har abada kowa ganshi sai ya tuno laifin nan amma idan mutum ya tuba shikenan da wannan tuba kuma Allah zai yafe masa kuma a wanke wannan har a manta da ma ya yi. kun fahimta ko eh, ba wai ga a tsakani da Allah ɗaya ba a tsakani da mutane za a wanke shi To manya ya kasu bi duk wanda ya aikata zunubi wato akan wani shi da kansa ya aikata zunubi fa inna ma yakasubu ala nafsi wato yana aikin zunubin nan don kansa kawai zai komo gare shi shi kadai li'anna wa balahu alaiha domin musiba na zai komo ga kansa wala yadur gairu ba zai cuci wani sa ba wa kana Allahu aliman hakima kuma Allah ya zama sani ga dukan komai ko mai hikima ne fi sunni ga aikin sa a ashe kenan ko ga shari'a ga yadda ake yi wa man ya kazu duk wanda yi laifi wanda ya aikata laifi zunubi ko da zamban sagiran ko da zunubi karami ne au itman ko ko babban zunubi sun mayar bihi bari a sanne ya hi wani wanda abbarantacce da wannan laifi ba shi yayi amma yace wani ne wa qadaita malatu lalle ya dauki butanan ƙarya babba da wannan jifa da yawa wani wa izman mubina kuma ya dauki zunubi wanda abayyanan ne bayyanan bi kasbi kun gane shi yayi laifi yana son ya jefa wannan laifi ga wani mu ci gaba Oh. وما يضلون إلا ku saurara da yadda ake cewa afiwa annabi faɗa ake wala la fadullahi alayka ba don kyautar Allah da yayi ma ba ya Muhammad ya tsare ka wa rahmatu da rahama shi bil ismati ya tsare ka ba kai nabi laham mata ifatu min da wata jama'a ta yi nuhi an yi dullu ka subar da kai an kala daga hukunci bil haqqi da gaskiya bi talbiyat bi talbisihim alayka su sa ma rikici har ka karkata don ka taimaki dan uwansu ba don Allah ya tsare ka ba ya ma kyauta da an da an juyar da kai kun gane eh, wa ma dunduna ila amsan to wannan da sun neman da sun kai su ɓadda annabi ya taimake su ba su ɓadda kowa sai kawunan su wa ma yaduruna kamin shi kai kuma ba su cutar ka da komai da baka bi ba ma ah, ah, kun fahimta ko domin li'anna wa ba'al idlalum alayhi domin musibar wato katarwar da sun kai ya koma gare su wa anzalallahu alayka alkitaba kuma Allah ya saukar da um, littafi gare ka a saukar da Qur'ani gare ka don kai hukunci da shi wal hikimata kuma ya saukan ma da hikima ma fihi min al aqamu ya ce ga yadda ake zarta ga shari'a kuma ga yadda za a zartar da ita kun gane ko wa Allah maka ba alam takun ta'lam ya sanar da kai abinda baka zan ka sani ba na kunce kunce wal gaibi da abubuwa fake wa kana fadlullahi alayka adima ta Allah ta zan akan ka mai girma ya Muhammad bi zalika wa ghairihi li'annahu la fadla azam min nubuwa al'ama domin babu wata daraja wadda ta annabci wadda ta hada kowa wa risalata tama da manzanci wanda yake da gare shi babu sauran manzo kun gane kun ah. ah, yana da kyawu ku karanta yanzu fahimtar mutane ta zo ku karanta al-aqidatu sahiha bi muwaqqati shari'a wato addini na musulunci addini na musulunci wato sharadin sa ya zan na musulunci wato ki zan hukunci ne wanda Allah ya yi ko annabi ya yi an karɓo shi cikin shekaran nan 23 na rayuwar shi ta annabci ba ka iya kawo wani abu wanda an karuwaito daga gare shi gabanin su gabanin shekarar shi 40 haka nan bayan mutuwar shi kuma ba iya kawo wani abu a ce gashi ya zan hukunci sai dai wannan shekara 24 din nan abinda an ka samu gare shi shi dai an rayu shi dai an musulunci ko kun gane ko eh. Eh, alƙalanci shine mahi girman shine mahi eh, abin aiki na lada ga wanda ya shige shi kuma shine aiki wanda ya hibar da mutane ya hisa mutum cikin wuta sai da wani abin da za a yi cikin shekaru ashirin da uku duk abin da annabi ya taho da shi cikin shekarun na ashirin da uku ko ashirin da hudu to su daya musulunci kuma yadda ya ce a yi su yadda ya ce a yi kana wa ka eh, ishtihadi ka ce na fahimci kaza daga kaza ba shi ne ishtihadi ba shi ne aikin malamai eh eh shi kenan kina nan wato ba ba canza ba Thank you. ومن يفعل ma ابتغاء مرضات wato bayan abin da ya gabata na jayayya da an kace kada a taimaki mai zalunci ko da musulmi ne akan kafiri to ga taƙibi na ƙara ƙarfafawa wato abin nan lil kha'in li qarabatihim aw li sabbin akhar bi man in najwa ko to an ka ci gaba da wani abu wato hana ganawa illa lima fihi maslahatun amma kun ga kuma mai iko kullum masu abin nan masu wayo suke zuwa su dauke shi ai ta ganawa talaka bai iya bai iya zuwa ya gana da shi kun ga an ci haƙƙin talaka ke kun hanga ko to yaya za a hana wannan shi kuma domin shi ma sai an tsaya haƙƙin la khaira fi kathirin min najawahum babu alkhairi ga mai yawa na gana wasu ai annas ya tanajuna bi duk gana wanda suke yi wanda duk yace taho mu gana dayan biyu ba ni kudi ko ina son kaza ka taimake akan wane to shine yace babu alheri ga gana wasu ay annasu yatanajuna bi wato gana wanda suke yi wai ta haddasu na su dore hira liyafazuhu an baqin na don su tsare shi daga sauran mutane sai wani ya to ya dauke annabi ko ya ɗauke wani shugaba a ta wurin ganawa su tsare hitan li yadhhiru bi zalika karamatuhum inda nabi da su bayyana su manyan mutane ne ba haka nan su ta su ta cuta kun gane ko illa ma amar bi sadaqatin sai wanda ya umarni da sadaka ya jawo annabi dan ya gaya masa akwai wani wuri kaza ya cancanta a taimake shi kun gane shi ganawar shi tana da alheri aw ma'rufin ko kuma wani aiki na alheri ya nuna ya ce za a yi kaza au islahin bainan nas ko ko tsakanin wani da wani ko kabila kaza da kabila kaza akwai rashin shiri ya annabi sallallahu alaihi wasallam ka aika a gyara ko ko ka ka gyara to shi wannan ganawa shi tana da kyau wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan abu da anka ambata ibtiga marlatillah don neman yarda Allah wa ya tafi gana don yayi ayi waɗannan kuma don a ce shi wani abu bane la gaira hu min umuri dunya ba yayi don neman wani abu na duniya ba fa sahwan a ajran azima Allah ce za mu bashi lada wanda an mai girma ko kun gane ko wato wanda yayi wannan wanda yayi irin wannan ganawa za a bashi lada mai girma li annahu dadun al khair domin mai nuni ne ga aikin alkhairi wa dakhilin fi zumratil khairiyin kuma ya shiga cikin mutanen alkhairi kal fa'il lil khair wato masu aikin alkhairi kamar masu aikata alkhairi ne wanda ya nuni ayi alkhairi to in an yi da shi da wanda ya aikata to sai suke kun gane ko a hara an yi da khila zumrata wato mama ya shiga abin ya shiga cikin jama'an masu alheri kun gane wanda ba ma ya ti wa man shaqi rasulullah بعد ويتبع غير سبيل baki ma ya ce ayat da an kai wato ya falkar alaman yugayyurul kalam wanda ke canza magana wa yattaji bihi ittijahan gairar sahihin shi kuskantar da magana ba yadda take ba ya karkatar da ita wato ba karkatarwa mai kyau ba liyu wa duka hawa don ya daidai da abin da yake so fa innahu kafir mai yin haka nan kafiri ne la yajuzu da bi ba ya halatta ai koyi da shi fa qala yace wa man yushaqiq rasula kun gani wanda ya saba ma manzon Allah fi ma ja'a bihi ga abinda annabi ya taho da shi min alhaqi na gaskiya ya saba masa min ba da ma ta bayyana kulhuda bayan shirya ta bayyana gare shi ya saba ai har lahu ko gaskiya ta bayyana gare shi kuwa alwadi ne bil hujjati zahira da hujja na ya gane amma wa yatabi gair sabil min yabbi hanya ba ta nai ba ba ta ba hanya sahabbai ba wa tabi'ihim da masu bin su wa tabi'i tabi'ihim wato waɗannan su ne an kace ai koyi da su wanda ya saba manzon Allah ya bi hanya wadda ba ta su ba ai gairi tsarikin ba hanyar su ba alladhi hum alaihi wadanda yake suna akai min addini na addini fa yashqu li nafsihi tariqan yawa kai ne wata hanya daban mukhalifan li tariqin wadda ta saba mu hanyar su fil aqidati wato ga imani wal ahkami da hukunce hukunce wallahi ma tawalla za mu jibinta mai abin da ya jibinta na bata kun gane ko abin da min lalal na bata bi an nukhalliya bainahu wa bainahu fi dunya mu bashi da bata shi cikin duniya shi ta aiki da shi wa nuslihi sannan mu shigar da shi a lahira cikin jahannama fa ya tari kofi ya shi kone ciki wa sa'an masira ta mu nan ta zama koma ai marja kun gane ko ah, ko menene ko da ibada ce ka kaka kana yi ko ko wani kaka ma kana bi baka san inda ka dogara ba to ka saba ma annabi ka saba ma sahabbansa ka saba ma tabi'i tabi'in wa tabi'in lokacin da abin surar nan ke karantarwa maudu'inta ilbatul adil wal iktisad wa tabbatar da adalci tsakanin mutane wa alaja zalika fi suwarin adida kuma ta yi magana wannan cikin surori masu yawa ko mun hada cikin ba sura ta qur'ani ba hanyoyi daban-daban an ga kaza ga kaza waje da fada duk babu inda ba shiga ba wa bayyana da hakamu ta bayyana da hukunce hukunce wa alhatan ni anna zulma mamnu'un cewa zalunci an hana shi walau alaman lam yakun fi nizamil aqidati ko da wanda yake ba akan musulunci yake ba azalince shi hananne ne wal millati islamiyya ko ba akan musulunci yake ba duk da haka dai azalince shi an hana to bayan ya bayyana waɗannan wa fi ma yati tazkuru ankum tazkuru akbara zulmin tafakkaka bihi jami'ul qura wato za a ambaci wannan sura za ta ambaci mahi za mahi girman zalunci wanda yake abinan abinan yaggon da an ka daure al'ummar musulmi sun ka abu guda ta kakkace da shi wa talmashillul adala adala adalci ya walwale wa huwa shirku shine shirki kun gane matukar ka ce akwai wani mai kawo ma doka daga Allah shikenan kamar mutanen Kaduna su ce ga wani gwamna an kawo ga wannan can wani yana ko wani yana amsowa daga shugaban kasa yana yiwa <laughs> shi ne, wa huwa shirku wato ne shirki wato da shi ne ke na zalunci ke tabbata ga kowa wa ibadatu ga illa da bauta wani Allah ta'ala fa qala yace kun ga kamar misali masu abin nan masu dodo ai dodon shi bai san abin da ake ba amma suna suna dokoki a kawo abin nan raguna a kawo kaza in ka ɗayan su in yace zai gyara abin nan kashe su suka yi da dare wanda yace abin nan ba gaskiya bane to inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ba shi gafartawa a hada wani da shi ai gaira fil ibati bautawa ai idza mata min kuma mun yo ba wai sai ka duka shi daya ibada ba ko wani ma doka ka bi ka bauta masa domin mun yi magana adiyu can baya kun gane ko Allah ba shi gafartawa abin nan bauta mu wani tare da shi to ai idza mata al mushriku ala shirki in shi mai shirkin din ya mutu akan shirkin din li qawlihi ta'ala qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qasara domin akwai wata aya da an ka ce ka mu waɗanda sun ka kafirta in sun ka bari za a gafarta musu ashe sai wanda yake ya mutu akan kafircin shi ɗaya ne Allah bai gafarta ma wa ya ma duna zalika liman sha ma duk abinda bai kai shirki ba bai kai kafirci ba wato nau'in zunubai Allah na gafarta shi amma ba ga kowa ba liman ya shaga wanda ya so wa man yushir billah duk wanda ya hada wani da Allah qad dalla da dalan ba'ida to ya bace bacewa wanda an mai nisa ya bace an haƙi daga barin gaskiya fa inna shirka a'azamu anwa'id dalala shi shirki shine mahi girman nau'ukan bata wa ab'aduha an sawabi ya hi ya hi komi nisa ga daidai wal istiqamati kuma ya hi komi nisa ga zama akan hanya da mutun ya karkace shi kenan an an rasa shar abada Allah tsare sai dai in ya komo to ci gaba وإن illa inasa masu bauta ma wani Allah to ba su ba su kiran kowa sai mata asnaman gumaka mu'annata waɗanda yake mata kamar lata da buzza da manata kun gane ko da sauran gumaka da ake ambata eh. wa in yad'una illa shaytanan murida kun ba su kiran kowa sai shaytan mai tsaurin kai shine nan tijani kenan ya shigo marida mai tsaurin kai ya san gaskiya ya ki yarda da ita kharijan an ta'ati wanda yake ya fita daga ta'ati li ta'atihim lahu domin su yi mai ta'a fiha wato ga abin da yake so ko iblis wato ko da ya bota ma gumaka ko da yake mata ne ko ya bota ma shaytanu wadanda yake suna kokarin su canza addini na hausa wato ba su kiran kowa sai daga sunan mata sai shaytan la'anahu Allah Allah ya la'ane shi ya nisantar da shi daga rahama wa qala shaytanu shi kuma shaydan ku diba wato lokacin da Allah ya la'ane shi maimakon yace ya Allah na tuba sai ƙar tsaurin kai yayi ya ce la'attakhizan na min ibadika nasiban mawrula lalle zan riƙe zan ɗebi rabo wanda yake yankakke daga abin nan daga bayinka ai makatu an rabo wanda an ka yanke min wa aduhum ila ta'ati in kire su zuwa ga ibimin ta'a kun gane wato zan kire su wato kenan abin nan zan kire wata jama'a to wala ulil lanahu wala ulil lanahu ولا أمرنهم فلنبذن sai ya ce ƙudin uzillan nan maimakon ya yi ladabi ya ji tsoro sai ya ci gaba da faɗa ubangiji wannan magana ya ce wallahi zan ɓadda su anil haƙi daga barin gaskiya in sa musu wasu wasi wani umniyan nan kuma zan sa musu buri yi ulqi fi qulubihim tulal hayati in ce kai tayi za kai tsawon rai wa Allah ba ta babu tashin kiyama wala hisaba in kai tayi kenan za ka samu kaza wala amuran nan halibatukun na kuma lalle zan umarne zan umarce su su yanyanki kunnuwan abin nan dabbobi wato a tsage ko a yi kaza a yi layu da su wa qad ala zalika bil bahair ya aikata kana akwai dabbobi bahira da yawa bahair fashin ku'a na su suka tsage wato kunnuwan su wato jam'u bahira na qatun talidu arba'a gutunin wato in kuma ta yi haihuwa haihuwa hudu sannan ta zo ga tabbiyar ta haihi mace wato unsa fa yuharruna sai su ce ta zan iya kenan kuma ta zan dabbar tawagi ta zan ta aljanni kun gane ko eh, in ta isa yanka mata ba su da ikon su ci maza ɗaya za su ci sai fa in ta mutu wasai wannan ana iya ba mata ta wal ko wala amuran nahum kuma shi shedan ya ci gaba da yana faɗa ma Allah lalle zan abinan kudi ba kuma bayan Allah ne yake faɗa zan umarce su fal yughayyiru na khalqa Allah za su su saki halitta Allah wato za su saki halitta Allah za su saki addinin sa da kafirci da halal da haram da su canza wa tahrim ma ahalla su haramta abinda Allah ya halatta da tsaga da wane ne duk ya shigo tsaga me da huska da komi tsaga fuska shi ma haram ne ko da benu in kawwa bawon ka tsaga ya zan ka dashi da wala amana cikin jahiliya ko gadka naka eh shine wannan ba ka da laifi yawa eh, domin ba sani ba na ganin wato kamar a lokacin nan ana yaƙe yaƙe ne a yi abin nan ko wace kabila ta yana don a san dangi ka ka a yi faɗa ba shi ne eh, ba kaga shedan ne yake ai yana da kyau eh, dan baka san dan uwanka ba ya za ka yi wajen wannan ya kawo alhamdulillah da shaitan waliyan duk wanda ya riki shaitan shine masoyi gare shi ya tawalla wa yuti shine ke shi komi min dunillahi ya bar abin da Allah ya ce faqad khasira khusrana mubina to yayi hasara hasara wanda abayyanan na bayyanan li masiri ila na domin zai koma zuwa ga wuta al mu'abbadati alaihi wanda an ka dawo ma gare shi kun gane ko to ci gaba eh وما يعلم an kare magana shaidan wanda yawa ya yi gaba ga Allah ya ce ga zai da mutane to sannan Allah ya ci gaba da ce muna ya iduhum Allah wato shaidan sai shi dore musu abin nan alkawalin za ka yi tsawon rai za ka yi kuɗi abin nan ga abin nan ga mabudin aljanna bari in baka wa yi manni sa musu guri na yadda amma da samun guri ci gori duniya a duniya wa Allah ba ta wala da za babu tashin kiyama to yanzu ma an wuce nan Allah hira ma sai a ce za a baka aljanna alhali ko fulal ba a iya baka kaduna ko ba haka ba wa ma iduhum shaytan illa gurura shaytan bai ke musu alkawalin da komi sai dai rudi kawai ba da wanda Allah ƙarya wal gurur izharu naw'ihi ma fi darar abinda ake ce marudi ka bayyana alheri ga abin da yake akwai cuta ciki shedan ke yi musu saurara jama'a wannan alkawali da shedan ke yi musu in ma bil khawatir ko dai da tunani alfasu da wanda ba su da kyawu aw bi alsinati awliya ko ko eh, da harshen abin nan masoyansa ce in an yi kaza ai kaza za a yi kun gane Allah tsare mu ci gaba eh masoyin shedan ulaika ma hu jahannam waɗanda sun kafi shaytan wato sun kabar abinda Allah ya ce makomar su jahannama ce wala jiduna na ma hisa kun ba su samu wurin karkacewa da gare ta ai ma'adalan ba su samu wurin karkacewa da gare ta ah, to mu ci gaba bayan an faɗi mu a faɗin kwarai

amma istighfari da salati da hailala duk riga ce don a rufe wannan aibi eh, su suna da kyau kuma a yi ta yi ba da sunan kowa ba ilin annabi kamar yadda annabi ya kawo su ba ba sai mutum ya ji an ba shi ana baka sallah ah. Ah, to ba baka sallah ba da amfani Allah balle tunda ba to duk abin nan duk ake shedan ne duk eh, abin nan tagayyuru harkin lahi ne ثم أقب بيان وعد وعد الشيطان سنة يأتي تراكيبي وعد الشيطان كافر رأي كم wato akiba ma akiba wato akiba bayani wa'adi shaitan bayan wato wa'adin shaitan ga kafirai ja abi bayani wa'adi Allah lil mu'minin ya da wa'adin da Allah ya yi ga mu'minai fa qala yace walladina amanu amma wadan sun kai imani wa amilu salihat sun kai aikata ayyuka na kwarai menene aiki na kwarai kayi shi kamar yadda Allah ya ce kuma kayi shi don Allah kun gane ko sharta uku ne da imani sannan kai yadda an ka ce sannan kuma kayi shi don Allah yana yi wa mutum na da imani ya yi kuma kamar yadda Allah ya ce amma yana yi ne don wasu su gani a kawo mai sadaka ya zan riya kun har da kotu wannan shi ake ke nan aiki ya kasu kashi ya kasu kashi uku aikin da ake yi wato yana da nau'i uku biyu suna ga zuciya guda shi daya ga guguwa wato kai imani cikin zuciya abin nan daga Allah ne kuma annabi ya kawo shi cikin shekarar nan 23 sannan bayan haka nan ka yi shi yadda an ka ce wannan shi ya shari'a wancan na farko shi ya ibani to kuma shi zan kayi shi ba don neman yabo ga kowa ba ba don neman alheri ga kowa ba sai don Allah wannan shi yake ce mai isani kun gane nan da aka raba sufanci don a karkatar da mutane jiya ikhlasi jiya ihsani ka anta abu da Allah ka annaka tarako illam nakun tarahu innahu yaraka ka kun ne? to ci gaba walladina amanu wa sun kai imani sun kai aikata ayyuka na kwarai sanu da khilhum jannatin jiri, za mu shigar da su gidajen aljanna ruwa na gudana daga karkashi zuwa sama khalidina fiha abada suna an waɗanda an kaddara mu dawoma ciki har abada wa'adallahi haqa Allah yayi wa'adi wa'adin gaskiya wanda ya saba mana shaitan ai wa'adakumullahu Allah ya musu alkawali zalika wannan wa haqqahu ya tabbatar da shi wa man arzaqu min Allah kila wane ne yafi Allah gaskiya wane ne yafi dan yafi gaskiya bisa ga Allah ga magana kun gane ko ai wa wa'adullahi al-mazkur wa'adin ubangiji wanda Allah gaskiya wane ne yafi shi يجد لهم من da الله وليا To wa manya ya'mal min as-salihat duk wanda ya aikata ayyuka na daga cikin eh, abin nan aiki ayyuka na kwarai ayyuka oh laysa bi wata wa addini ba wai abin da kake so ba ba guri ne, ayyuhal na wata ba ta tsuniyoyin ku a addini ba bi na hannu ummatu muhammadin na ku ce wai mu al'umma muhammadin ne kawai ya isa wa nabiyuna khatimul nabiyina annabi mu shine cikon annabawa wa kitabuna ya qadi ala sa'il kutub littafin mu ya ya ya shahi sauran littafai wa nahnu amanna bi jami'il kutub mun imani da dukkan littafai wa jami'il anbiya mun yadda dukkan annabawa qawlan bil lisani faqad amma da baki dai to wannan ya zan tatsuriya kenan laysa bi amanikum wato addini ba tatsuniyoyinku bane kun gane ko wala amani alkitabi kuma ta addini ba ta tsuniyoyin mutanen littafi ba ne min kaulihim magana su kitabu na qabla kitabil musulmin littafin ma gabanin littafin musulmi yake wa nabiyyu na qabla nabiyyin annabi mu gabanin annabin su ne wa nanu aula billahi minhu su mun cancanta mu san mu abbayin Allah bisa gare su qaulan bil lisan faqad da baki kawai ni ai abin mu ne musulmi ne masu son annabi mu ne masu kaza kuma su ahlul kitabi ba shi dai ba bal al afdaliyya inna ma hiya bil imani wal amal salih Eh, kamar yadda kace kuma ka aikatar to wannan abin da ba ta duniya da baki ba kun gane ko man ya amal su an duk wanda ya aikata abin da ba ya da kyawo amala aiki lam tuwafiq alai shari'a wanda ke shari'a ba ta dace da shi ba yujza bihi za a yi mai sakamako da wannan aiki in ma fil akhirah ko lahira wa fi dunya ko cikin duniya bil bala ya sa mai musiba wal mihana da abin nan musibu kama warada fil hadith kama yadda ya to cikin hadisi wala yajid lahu min dunillahi waliyan sannan bai samu wani waliyi wanda zai tsare shi min dunillahi min ba Allah ba babu wani waliyin da zai tsare ka in ka saba ma Allah wala nasiran kun ba wani mai taimako yamna'uhu minhu kun gane ko eh, asalin waliyi wato wani matoyin ka dan uwa nasir ko dan ka ne ko ba dan ka ba kun gane ko Yana eh, salihati duk wanda ya aikata ayyuka na kwarai amal sha'a min salihat duk wanda aikata wani abu na ayyuka na kwarai menene abin da a aiki na kwarai shine abin da ya dace da shari'a kun gane ko na huwa ma wafaqa shar'u alaiha abin da shari'a ta dace ga abin min zakarin aw unsa namiji ne ko mace kun gane ko ashe kenan wannan ya nuna kenan mata sai sun yi karatu don ba su yi karatu ba ya za su ce aikin mu ya kyau wa huwa muminu kuma yana da imani yayi na namiji ne ko mace sannan kuma da imani fa ka dakhulul jannata wadanna suna shiga aljanna wala yulamuna nakira ba a rage su da koda nakir kun san mun yi maganar nakir dan nan bakin guntun abin nan to ci gaba dai sauran aya وهو مؤمن

kun ga wannan shine sunan musulunci mi kauya ko mi an kace ka yarda kai yarda an kace to wanda yake ya yarda da abin da Allah ya ce annabi ya kawo wane ne fi shi kyawun addini babu sai dai ai ka bada da shi kun gane wa huwa musulun kuma shi na mai isani ba ka bi kauya ɗaya ba kuma ka yi don Allah kuma ba ka tunanin kowa wata ba millata ibrahim sannan ya bi aqidar ibrahim wato imani na kwarai kuma ko da imani na na na na dodo duk imani ne amma ba na kwarai ba sai an bi na kwarai kuma wanda yake a daidai da abin abin da Allah ya ce wato shine yayi biya wato aqida ta Ibrahim alaihi salam ayat al-islam li anna millati ibrahim hiya millatul islam wato aqida shi ita ce aqida musulunci ba bauta kowa sai Allah hanifa wanda ya karkata daga ƙarya zuwa ga abin nan ko sauran addinai duka kullu ha ila dinil qayyim zuwa ga addini wanda daidai wata kaza ibrahim wata kaza Allah ibrahim khalila to wato ba an ce wanda ya bi ba wanda ya hi addini bisa ga wanda ya miƙa wuya ci ga Allah sannan ya bi aqida irin ta ibrahim an san aqida ibrahim komawa ga gaskiya komawa ga Allah dai shi dai ke yin hukunci shi dai ake bi haka ne ko sannan Allah ya nuna wata daraja da ya ba Ibrahim don aqidan na tashi wata kada Allah Ibrahim Khalila alhali Allah ya rike Ibrahim masoyi badadai don wannan aqida ta shi safiyan zababbe khalis almahabbata lahu ya tsarkake mai so wa fa'idatu hadhihi jumla amfanin wannan jumla takidu wujubi ittiba'i millati don a karfafa in dai kana son ka tsira kana son ka zama mutum ka bi aqida Ibrahim kada ka hada da kowa kun gane yana bakin za a jefa shi cikin wuta akan Eh, abin bindo ah, sai abin nan jibril mai kawo mai wahayi sai ya to yace kana son taimako sai ce daga gare ka a'a sai dai daga Allah to wannan shi a in eh? kuma ya san shi ya san shi inda bai san shi ba ba sai ya ce shedan bane ka gane ko hmm. eh abin nan li'anna man balaga min az-zulfa inda Allah wanda ya kai kusanta ga Allah an mu halin ha Allah rike shi halin kana da jadiran bi an tuttaba millatu ya tantanta abi hanye shi kun gane ko Allah ya taimake mu walillahi وما walillahi ma fi samawati ma fil duk abin da a cikin sammai da abin da a cikin ƙasa na Allah ne shi ya mallake su kuma shi ya halitta su bayan sa ne shi ɗaya suke gudana akan umarnin sa saboda ka wanda ya falle da ya falle don kansa wa kana Allah bi kulli shay'in mushida kuma Allah ya zama kewayewa ga dukan komai duk yadda kai abin nan kai gini na na karfe ka shiga ciki yana ya kewaye ka sani ilman ga sani wa kudratan kuma yana da ikon yi ai lam yazal muttasiman bi zalika Allah bai kushe ba ya sifantu da wannan wa man kana kadhalika yajibu da duk wanda haka ya san komai kake yi kuma yana da ikon ya sarrafa kai da yake so to wanda ya san haka dan wajibi ne ai mai da kun gane ko illa ya taji ila amalil amil domin bai bukata ko kai aiki ba aikin kake so ba in ya ce kai aiki don amfanin kanka ne ba don shi ba wa inna ma yu'badu li yusiba bi falli ana bauta masa don ya bada falal don ya bada lada da kyautar shi wa khadhu li ibrahim khalilan to dan mi yarki ibrahim khalil la lihtiyaji lahu ba don yana son komi ga Ibrahim ba kun gane ko dan mi bal da ikhlas Ibrahim al amal lahu dan Ibrahim ba ka ke ba yake don ɗaya dai dauke shi abin nan khalil ba don yana son ya masa wani abu ba wa huwa ta'qibun hasan wannan ta'qibi ne mai kyawu ba da al'amr bil ikhlas bayan umarni da tsarkake ibada lillahi ga Allah to yanzu a daga wannan kamar yadda yake na

ƙarin bayani ga matsalar mata da ta gabata wa yastabtunaka fin nisa wato suna yi ma fatawa suna neman ka ba su ka ƙara musu bayani ga matsalar fatawa fin nisa ga al'amarin mata wa hinna da gadon kullum ka ce musu Allahu fi hinna Allah zai ba ku bayani wato ga al'amarin su wa ma yutla alaikum fil kitabi kuma da abinda ake karanta muku cikin littafin Qur'ani min ayatin miras na ayata da wa yutikum ayata kuma yana ƙara muku bayan waccan aya da an karanta ta gado to kuma Allah na ƙara muku fatawa hiya ta man nisa'i ga mata waɗanda yake marayu allati la tutuna kunna ma kutuba lahunna wa to ubanta ya mutu ya barta sannan kuna son wato ba za ku ba su abinda an rubuta musu ba na gado wato ku aure su da sauki wa targabuna ayyuhal awliya ko sannan kuna kyamar an tanki hukunna ku aure su li da ko don ba su da kyawu wata allu ta'alluhunna ba haka ku hana su aure an yata zawwajna ku hana su yin aure an mu'amisi ta na wata don tsammani ga gadon su wato hasu mutu ba su da miji ku gade ayyuti ku Allah ta ba'alu zalika Allah na yi muku fatawa kada ku yi haka nan ba kyau ah, wato ba kyau ah, wal mutalafi da minal huldan kuma Allah na yi muku fatawa ga kananan yara masu rauni an tutuhum hukukan shi sun yana muku fatawa ku ba su haƙƙin su wa ya kuma Allah na umarnin ku an taqumu ta ma bilkisu. qist tsayu da adalci ga marayu بالعدل في الميراث كغاد والمال ده صداقي يا اورد ده ايتا اورد ده ايتا ده صداقي ده يداتي ده ايتا كما غادو كدا اتي غادو ما تبا لو من خير سنن كما اجنده كوكا ايكتا انا الهيري دوكا فان الله كان بيعلم ما وتو بنجي يا سن مسني ga abin nan fa jazi kun bi zai saka mu saboda shi kun gane to wannan abin na fara ga masu rauni bayan imra'a jama'a <clears throat>

sannan wajen aure wa in imra'atun hafa min hannu shuzan in wata mace ta ji ta yi eh, ta ji tsoron wato dauke kai daga mijinta wato mijinta ya dauke mata kai ya kula da ita kun gane tara su an alai hawa ta dauke kai da gare ta bitarki da ta ya bakwanci da ita ta kasiri fi na kata kuma ya rage wato ya gadarta ga ciyar da ita da bugu da adam ba ya santa wani ya ainihi ila ajmal mina ko kuma idanunsa sun dauki zuwa wanda ta fi ta to in ta ji wannan tsoro au iradan ko kuma ya kauda kai da gare ta wala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha babu laifi ga mijin da matar su sulhi tsakanin su min aslaha wato yayi sulhi ay yusali ko wato wa fi qira'ati yasalaha yasalaha bi tajdid sadi idgham ta'i bil asli asli yatasalaha fi sadi wato su yi sulhi bainahuma sulha su yi sulhi tsakanin su sulhi fil qasmi garabo kamar ta ce na ba kwana na ko ko na ba wance kwana na ni in zauna lafiya dai na samu dama da kai wannan bukati haka nan kuma ga abinci bi an ta turuka lahu shay'an bar mai wani abu maimakon a ce kullun sai an baka kaza ta rage talaban li baqa'i subati don ta zauna tare da shi tana dan kebe kewa fa in rada ya zalika in ta yarda da haka nan shi kenan shi kuma kada da sake ta wa illa fa ala zawji an fiha amma in bata yarda da yin sulhi ba to wajibi ne ga miji ko dai ya cika mata haƙƙin ta sosai aw yu fariq ko da rabu ba ta tana iya ragewa don a zauna lafiya balle ma masu ce mata <laughs> wa sulhu khair amma yin sulhi shi yafi min al-furqas daga rarrabuwa wannan cutar tsauci kai wal irali da ah, kawar da kai da gare ta qala ta'ala Allah ya ce fi bayani ma jibila alaihi al insanu mutum kullum an samai wani abu na son rowa wa udratil anfus shuha an halartan marayuka rowa ai shiddatul bul tsannin rowa ai jibilat alaihi an halitta rayuka akan son rowa wa ka annaha hadiratu kamar rowa kullum tana tare da mutum la tagibu anhu wato ba ta kuwa da gare shi alma'ana an almar'ata la takadu tazmuhu bi nasibiha wa ma'ana shi kenan ita macen dai ba ta iya ragewa ba ta iya rage hakinta min zauji haka mijinta wa rajulu la yakadu yasmuhu alaiha bi nafsihi shi ko mijin tun da ya dauke kai da gare ta ya kusan ya saka maka ya saki kansa gare ta idza ahabba gaira in yaso waninta kun gane ko to a daidaita kowa ya rage don a zauna lafiya wa in tusinu in kun ka kyautata zamantakewa da mata wa tattaku kun ka ji tsoron yin zalunci akan su wa inna allaha kana bima ta'maluna khabira allah ya zan masani ga abin da kuke aikata fa kun bi zai saka muku da abin da kyautata wannan eh, in ka ba ta kwananta wato ka kyauta ba ta kai mata adalci kun gane ko walan ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو أردتم فلا تزيدوا كل المال فلا تزيدوا كل الميت بدنه ولا كالمعلقة وإن تبرئوا وتتقوا فإن walan tasabi wa ta'dilu bainan nisa'i ba ku iya daidaitawa tsakanin mata ko kun so ku daidaita tsakanin su ga soyayya yana da wuya ba ku iya walau harastum ala zalika ko da kun yi kwadan ku daidaita tsakanin su ba zai yi ba to saboda haka har in ka ji ka karkata wata jaha fala tamilu kullal mail kada ku karkata dukan karkata kun wanda ko ai lati tuhibuna zuwa ga wannan da kuke son ta fil kasm fil kasm garabo wannan ka tare duk wacce ita dai ya kada ku yi haka nan wa a har ku bar wannan da kun karkace kun karkace da gare ta ayatu ku almala almumala da an hawa da kun karkace da gare ta ku barta kalmu allaka kama wadda an karata ya ba ta da miji ko ba sake ta ba ai allati la hiya ba bata zan gauruwa ba wala za ta ni ko ba ta da miji kada ku yi haka nan wa in tuzlihu inda kun kai adalci kun kai sulhi da adalci da kun ka raba mata wa tattakul jawar kun ka ji tsoron adalci don kun ka ji tsoron yin zalunci fa inna allaha kana gafura ubangiji ya zama mai gafara ga abin da cikin zukatan ku na karkata rahima ko mai tausayi kun bare ku bi dalil da haka wato abin da mutum baya iyawa to Allah ya gafarta masa amma shi ya kokari kula kowa wa in ya tafarraka ya tafarraka yan sun kararraba da mijin da matar wato abin nan saki sun karabu yugunin la da min sati Allah zai wadatar da kowane daga cikin daga abin nan daga dan uwansa daga abokinsa min sa'ati daga yalwar shi ai min fadlihi wato ga kyautar ubangiji da falalacin wato zai yarda da kowane da an yarzuqa zauran shine ya bata miji gaira hu wanda ba shi ba wai yarzuqa kuma shi arzuta shi gaira ha wata ita kuma ya ba shi kuma ya ba ya ba shi wata wa kana Allahu wasi'an hakima Allah ya zama yalwatattar halitta mai yalwatattar mai yalwatattar wadata li khalqi ga litta shi fil falli falala hakiman ko mai hikima fi ma dabbara hulan ga abin da musu wannan ta'qibi ala wato wa hada ta'qib ala sultatir rijali fi awwal sura kun an ce abin an an rijalu qawwamuna ala nisa kama fadallahu wa anna ala ba'i kun gane ko to yan abu ya baci ga yadda za a warware to abin min kauli arjalu qawwamuna ala nisa kun gane to ci gaba

wato wannan aya da an ka ambata ai shine da wannan takibi na ikon da an ka ba maza ba an ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ba ko adda iko akai su adda tsayu suke tsayuwa ga lamari to Allah ya yi mata kibi yace to ka tuna walillahi ma fi samawati ma fil ardi abinda a cikin samai da abinda a cikin ƙasa na Allah ne duka har kai kana ciki ashe ikon da an ka baka na wasu ba wai an ce kai adda komai ba wato ka da adalci wanda kar wasa nan ladina ba. kitaba hakika wato gabanin ku ku musulmi mun yi umarni ga waɗanda an ka ba littafi min qablikum gabanin ku sune yahuda da nasara wa iyyakum haka nan ku kuma cikin qur'ani an yi muku wasiya an ta kula ku ji tsoron Allah ai khafu iqamu ku ji tsoron azaba shi da an ku shine ku mai ta'a kada ku zalunci wanda an ka ba ku iko a kansa wa qulna lahum muka ce ma waɗanda an gabanin ku da ku in ta kafu in kun ka ce bi ma wasitum bi ga abinda an kai muku wasiya kun ka kibi fa inna Allah fa inna lillahi ma fi samawati ma ardi ku sani duk abinda cikin samai da abinda cikin kasa na Allah ne shi ya halitta su kuma mulkin sa ne bayan sa ne wala yadurru bi kufri Allah ba zai cutu ba don kun kafirta wa kana Allah ganiya kuma Allah ya zan wadatacce an an halkin ga halitta wa ibadatin da kuma da bauta musu ko da bai yi su ba ko ba ba su yi komi ba wato abin da wadatacce ne bai damu ba hamida amma duk da haka ko mai godewa ne ko kuma wanda ake gode ma fi sun yi bi ga aikin da ya musu kun gane ko to ci gaba wato in mutum ya san wannan ko da an ka ce an baka iko akan mata to ka kyautata ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفي بالله abinda dai a cikin samai da abinda cikin ƙasa duk na Allah ne an yi takararin sa don a wajabtar da mutum ya ji tsoro ya koma ga tsoron Allah wa kafa billahi wakila kuma Allah ya isa ya zan shine mai halarta komi shahidan mai halarta ga komi ko da yake kuma ya shi ya mallaka kuma yana nan yana kallon ka bi anna ma fihi ma lahu kuma ya isa ya zama shaidu na cewa duk abin da an nashi duk abin da a cikin samai da ƙasa nashi ne saboda kada ka walakanta wani eh, in ya sha kuma ya ce in ya sha yake kun in Allah ya so zai tafi da ku zai halaka ku gaba ɗaya ayyuhan nasu ya ku mutane wa ya tabi akhirin ya tawo da wasu matsayin ku wa kana Allah ala kulli shay'in qadira Allah ya zama mai iko kuma mai iko yi ga komai ah, man kana man kana yuridu thawaba dunya man kana yuridu bi ilmi bi amalihi duk wanda ke so ga aikin da yayi yana nuhin sakamakon duniya wa inda Allah thawabu dunya wal akhirah to sakamakon duniya da na lahira don Allah ne liman arada ku ga wanda ya so shi la inda gairi ba ga hannun kowa Ah, falima yutlabu falima yatlubu ah, ahaduhum al akhas dan ne dayan mutane dayan mutane zai nemi wanda aka kaskace Allah shi an rike da duniya ita aka kaskata kuma shi an rike da lahira ita ce alheri to dan ne wanda zai tsaya ga abin da aka kaskace ya bar wancan mai alheri wa halla talabal ala don ne bai nemi wanda shi daukaka ba bi ikhlasihi wato domin sai ya za a nemi wanda shi daukaka mutun ya tsarkake aiki ga Allah wannan haitu kana madlubuhu la yujad illa indahu inda yake abin da yake nema ba bai ga hannu kowa sai ga Allah wa kana Allah samian Allah ya zama mai ji basirin mai gani li jami'il ahwal ga dukkan halaye al mawjudat wadanda yake samanni wa huwa taqibun li qawlihi ta'ala wa abudullah la tushriku bi shay'in wannan taqibi ne ga magana Allah da yace ku bauta ma Allah kada ku hada kowa da shi har zuwa inda yace wani kulu wa kulu dhillan wa qawluhu ta'ala ولا الله أهلي بما فلا تتبع أن تحملوا وإن تلووا أو فإن الله كان بما تعملون خبيرا وقوله تعالى مجنى الله دعته وانا آية da an kace ya ayyuha allazina amanu kunu qawamin ya ku waɗanda sun kai imani ku zan masu tsayuwa bil qist da adalci ai bil adl da adalci shuhada lillahi in ya zan ba ku ne masu iko alqalai masu masu ikon zartar da al'amurra to ku zan kuna tsayuwa da adalci kuma ku zan shuhada bil haqi masu shaida da gaskiya wato kenan in an kire ka ba da shaida ka yi shaida gaskiya walau ta shahada ala anfusikum ko da abin nan za ta tauta cuce ka ita shaidan nan to wajibi ne ku faɗi gaskiya fashhadu ala ku shaida akan kawo nan ku na cewa ku an abin ku kun kai zalunci bi an tuqirru bil haqqi ku faɗi gaskiya nan wala takatumun kada ku boye aw ala al walidaini ko kuma in ya zan shaidan na akan uwaye uwa ko uba su ne ake bi bashi ko ko su ne ake neman haƙƙi